Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu saurare Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da ku a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Masana sun tabbatar da cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin yadda ake koyar da mutum da saurin koyo. Amma abin da mutane ke tambaya shine ne, Menene tasirin harshe wajen fahimtar abin da aka koyar da mutum? China da Turkiyya da Saudi Arabia na daga cikin ƙasashen da ake koyarwa da harsuna na cikin gida. Shin wani alfanu hakan ke da shi wurin inganta harkar koyo da koyarwa? Shirin Najeriya a yau zai dubi wannan batu da idan basira domin warware zari da abawa. To da farko dai mun fara ne da jin ra'ayoyin 'yan Najeriya. Shin ya suke kallon koyarwa da harsunan cikin gida maimakon Turanci? Ko za ka so a koyar da kai a harshen da ka sani, harshen ka na asali? Eh to hakan ya fi kamata. Me yasa? To dalilin Hausa ita ce asalinmu, kuma ka ganewa da Hausa abin ya faɗa da mai kyau. Eh dalilin ne san faɗa haka? ko da mutuwa ce ta zama a gare ka da hausa zaka mutu ba da turanci ko da wani yaran ba amma an hausa yaran ka ce dole ne ganta ko da zaka yi makarantar boko ko arabi a kasance an koya ma da hausa turanci yana da amfani ko da fita bariki wani gu shine amfanin turanci amma kuma ko kuma arewa fa dole da hausa nan zaka yi amfani da hausa ta fi karanci a gare mu abin da muka fi bata to karatu fa a makaranta zaka so a koyar da kai da harshen hausa eh boko ko arabi a gaskiya ina boko na fi so a koyar da ni harshen hausa domin na fi yarda da ita eh gaskiya abin da ya saka shi harshen hausa kika gani muna son sosai saboda su ma'aifan famu da su ma ma'aifansu dukkanin sun taso ne da yaren hausa ba su shiga cikin wani yare sun iyaye ba saboda kasancewar mu rayuwa ce muka yi ta a can ƙauye to kin ga dole shi yaren hausa za mu so turanci za mu so wani yare ko don shiga rayuwa haka wani wuri za ka iya zuwa in ba ka samu mejan jan hausar to amma kin ga idan kana da wani harshe bayan hausa to lalle zai maka amfani koyarwa akwai yadda kai a makaranta makarantar boko akwai yadda kai da harshen da ka sani da harshen ka na asali yaran hausa na bukata saboda ni ba haushe ne ban da wani yare bayan hausa to me yasa kake so akwai da kai da harshen hausa saboda dai kawai ita yare na ce kuma ma'aifana da dukkanin yan uwana a cikin ta. Kana ganin zaka fi ganewa idan aka koyar da kai da harshen Hausa? Insha Allah zan fi ganewa da hakan. Zaki so a koyar da ke da harshen yarenki? A'a. Saboda saboda ba kowa bane yake jin yare na ba. Mm. To amma idan an koyar da ke a makaranta kamar za ku yi lissafi ko English za ki fi ganewa aka yi miki da yaren ki? Mm, zan fi ganewa because yare na ne. Mm, kuma kina jin yaren naki? Ina ji. an koya ma a gida. Eh, wani yare? Igala. To amma ba za ki so akwai yadda ke kuma a makaranta ba? A baran so ba because um, zai zai iya affecting ɗin su yara. Kabir. Malam Kabir kana karatu ne? Yanzu a yanzu ne. Yana eh. karatu. Makarantar boko ko ta Arabiya? Ta Arabiya. Baka ta boko? Ban ta boko. Amma ka taɓa yin makarantar boko? Na taɓa yi. A ina ka tsaya a makarantar boko? A firamare. Za ka so a koyar da kai a harshen ka na asali a makarantar boko? Au zan so su. Saboda me? Saboda in ci gaba. Me yasa ta yaya zaka ci gaban aka koyar da harshen ka na asali? Me harshen ka na asali? Hausa. To me yasa kake so a koyar da kai a harshen ka na asali? Eh, saboda ita ta ne kai. <laughs> ita ta kai. Eh ita ta Hausa. kai ba sakwace ne kenan. Eh, ni ba sakwace ne. Eh. Ni ba sakwace ne sakwacen naka so a koya. Idan koyar da kai a harshen ka na asali za ka fi ganewa kake ganin? Eh zan fi ganewa. sunana Theophilus Joshua. Malam Theophilus Joshua, ko za ka so a koyar da kai da harshen ka? Eh, ni zan so a koyar da ni da harshen yare na. Saboda me? In an koyar da ni da harshen yare na, zan gane da abin da ke koyar da ni. In gane, amma akwai wasu abubuwan da kuma ya kamata a koyar da mutum a turanci da ya kamata mutum ya sani. so that in ka fita waje ka gane da cewa ga wani wani bai yi a yaren ka ba so that to, to interact da mutum yawa yi magana kai in aka bar ka zaka so a koyar da kai da harshen yaren ka don ka fi ganewa to ga in aka bani a koyar da ni da yaren na gaskiya zan gane amma gaskiya bai zai taimake ni ba me yasa ka ce ba zai taimake ka ba domin saboda zan fita waje ina fita waje kuma an haɗu da mutane daban-daban saboda communication muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana wa abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ra'ayinsu kan koyarwa da harsunan gida maimakon bakin harsuna. To har yanzu dai Bilkisu ce tare da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da bayanin manyan labaran da jaridar ta Aminiya ta yau Juma'a ke dauke da su. Da sun kammala muna tafa da ci gaban bayani kan koyarwa a harsunan gida. Bilkisu gare ki. Tamala makera barka da shigowa studio din namu yau. To barka ki dai. Me jaridar Aminiya take tafan mana da su yau? To babban labarin mu yadda masu kwacen waya suke barazana ga rayuwar Kanawa. Labarin ya taɓo a kwacen waya da ta zama ruwan dare a birnin Kano. Hmm. Misali mun tattauna da waɗanda suke kwacen da kuma waɗanda aka yi musu kwacen. Na'a. Ɗaya daga cikin masu kwacen ya ce na kashe mutum uku na kwace waya sama da ashirin da biyar. Hmm. da ya kuma ya ce a wiwi da kwaya nake sa idan na sayar da wayar. Tofa. Sannan akwai wadda ta ce ba ta iya tsayuwar sallah saboda sun soka mata wuka a sassan jikinta. Na'a. Sannan mun kuma tattauna da masana kan yadda za a shawo kan matsalar. ta. Labarinmu na biyu shine duk da matsin da jama'a wa 'yan bindiga to suna nan suna ci gaba da yi wa birnin Kaduna kofar rago. Na'a. Sai kuma zaben baɗi kalubalen da ke gaban saraki sai da rikice-rikicen kudancin kaduna suka ki cinyewa da kuma wata 'yar kasar faransa mai shekara sha hudu ta haddace alkur'ani a cikin wata hudu a zaria hmm. sai kuma yadda 'yan bindiga suke kokarin mayar da hannu agogo baya a jihar katsina wannan suna daga cikin labaranmu na cikin gida na'am to sai kuma daga kasashen waje kuma to a kasashen waje kuma ɗalibai ne suka ta da hargitsin da ya zamo rikici a fadin wata jiha kasar indiya game da sanya hijabi a makaranta mm. so ne babban labarin sannan akwai yunkurin da shugaban faransa macron yake na magance rikicin da ke tsakanin rasha da ukraine mm-hmm. sai kuma labarin da ke cewa yunwa na barazana ga mutum miliyan sha uku a gabashin afirka da kuma ɗage zaben shugaban iraki da majalisar dokokin kasa ta yi sai kuma labaran al'ajabi to labarin al'ajabi babban shi ne wata mata ce ake tuhumata da ta yi kiwata kyanwarta mm. ta yi kiba da ta wuce misali da haka ta yi laifi na'am ita matar ta yi laifin eh nan mm. me za ta ba wa kyanwarta abinci har ta yi girman da ya wuce ka'ida. Na'am. Sannan akwai wani wanda kyankyaso ya makale masa a kunne jan kwana uku. Yana fama da shi. To an cire koya. An cire yanzu. Akwai ana ƙoƙarin cirewa. Mm. Sannan akwai kuma waɗansu ma'aurata da suka yi bikin cika shekara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har tamanin da ɗaya da aure. Na'am. Lalle sun tsofa tare. Yawwa. To sai labaran wasanni. To labarin wasanni mun duba nasarori da kalubalen da aka samu ne a gasar cin kofin Afirka. Mm. Wato Afcon ta 2021 wanda aka yi a bana. Mm. Sai kuma wani dan kwallo da ya kira Kudu Zuma da yanzu haka yake fuskantar tuhuma a kasar da yake buga kwallo ya mari kyan wasa. <coughs> an ci taronsa sama da naira miliyan 140. Tofa. Sannan kuma za a gaziya da shi kotu. Dan ya mari wa. Ya mari kyanwa. To kwaji. Shafin adabi kuma akwai labaran da suka shafi siyasa a nan cikin gida Najeriya. Mm. Kamar misali tsohon gwamnan jihar Nasarawa sanata Umaru Almakura yana faɗin abin da ya bani mamaki a ranar da na fara zama a majalisar dattijai. Mm. Wato sai ya ga abin fa wasu ma ya bulayi sai ya yi waye sai ya yi waye eh, ma an gana ma ya magana a matsayinsa na tsohon gwamna sannan mun yi ta'aziyar wani abokin aikinmu da muke hira da shi a radio faransa malam garba aliyu zaria hmm. da ya rasu bayan kwana biyu da fitowar a jaridar mutuwancin mako so wayannan suna daga cikin labaran da muke da su a wannan fitowar. an gaida bilkisu ahmed da editan jaridar aminiya salihu makera da bayanan manyan labaran da jaridar Aminiya ta yau Juma'a ke kunshe da su. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya trust da kuma tatura.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. To madalla, Masu sauraro kamar yadda na ambata mun tantabi malama Maimuna Kabuk, wata malama mai yin digirin digirgir a harshen Ingilishi kan yadda take kallon koyarwa da harshen gida a maimakon bakon harshe. Ga yadda hirar tamu ta kasance. Kwarai da gaske, mutane za su fi fahimtar abin da ake koyar da su. da um, bincike ya nuna cewa akwai abin da ake ce da shi um, first language acquisition. Wato yaren da aka fara koyan ma yaro tun ma yana ciki kansa za tun yaro na ciki kana magana da shi in ka haife shi ka ci gaba da magana da shi hmm. to shi wani yaren da aka fara ma yaro ana ce da shi first language ko kuma mother tongue to hmm. idan eh, shi yaren nan ana ce da shi kuma language of thought meaning that shi yaren nan da aka fara koyar da kai da shi kake tunani shi sa za ka ga um, akwai instances na direct translation ba sai da zan faɗa da hausa ba. Eh na fassara kai tsaye. Yawwa kai tsaye kana amfani da yaren da ka sani na asali sannan sai kai fassarar shi wani yaren da ka koya daga baya. So ka ga shi um, it's a deterrent um, kaman yana ɗan sa yaro kai ya gane abin da aka koyar mai idan ba da first language ba ne. Because idan ana koyar da yaro da um, language of thought kaga kaman bahaushe yanzu bai da wani magana koya mishi wani yare kawai kai tsaye za a introduce mishi subject. Hmm. A ce in ka haɗa ɗaya da ɗaya zai baka nawa zaka ji yaro ya ce maka biyu. To idan da turanci ne sai ka koya ma yaro ma menene plus Yau wato, so ka gane idan so shi first language da language of thought ɗin idan har aka koya ma yaro kaga koyarwa um, learning now is made easier. So babu magana introduction ɗin sabuwar yare. Shi yaren nan da aka koya ma yaro shine zai. Sai dai idan dan san rai ne mutum yana so ya koyi wani yare you know, so that you become relevant in the outside world. To kaga wannan na daban ne, amma dai fannin ilimi gaskiya. Gaskiya bincike ta nuna cewa duk waɗanda ake koyar musu, kaga idan ka je kamar misali su China, su Japan, su Saudi, ana koyar da su da yaren China, da yaren Arabiya, da yaren Japanese. Mm. So, kaga su kai tsaye, it's understanding, is ganewa. Mm. ganewa is more because babu conflict din kana kokari kai fasara wani yare da wani yare kamun nan eh, akwai abin da ake ce da shi thought processing wato idan aka faɗa maka abu sai ka yi tunanin shi cikin kwakwalwa sannan you know based on ganewanka sannan sai ka ka ba da um, answer thank you very much ka ba da answer na'am to yanzu idan na fahimce ki koyar da yaro a matakin farko kamar a matakin firamare na aka koyar da mutum da yaren shi zai fi ganewa kenan. Definitely zai fi ganewa. Na'am. Zai fi ganewa. To, um, um, let me just chip in kaga abin da ya sa. Hmm. Muka um, muke koyar da ‘ya'ya in Nigeria for example da turanci. Hmm. Saboda shi kaman shi turanci ya fi tasiri. Mm. a duniya a Najeriya you know idan kana ka iya turanci sai a ga kaman kaman kawaye ne or most eh. yawa eh, eh. so idan kaman mutum yana native language ɗin shi ne duk da zaka ga mutum yana da ilimi ya san abin da yake yi ko kuma abin da ya kamata amma idan babu turancin nan sai ka ga ko aiki ake so a bada ko wani abu first sai an consider shi wanda ya iya turancin na a misali kamun na a nemi wanda ya iya aiki shi turanci gaskiya yana da tasiri I, think shi sa for example a Najeriya kenan shi yasa muke amfani dai da turanci. Malama Maimuna Kabu kenan wata malama mai yin digirin digirgir a harshen Ingilishi. To masu saurare da wannan shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed da editan shirin Sakir Kano Sale, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.